kasuwan man fetur ya yi ƙasa shekaru kamar goma sha uku ko sha biyar da suka wuce an ba gwamnatin najeriya ta wannan lokacin wato gwamnatin shugaban ƙasa obasanjo a lokacin shawaran cewa ƙasar amerika fa ta gano wani lungun da za ta iya samun mai kuma in ta samu man nan ta fara haƙo shi kasuwan mai ko kuma farashin mai a duniya zai yi ƙasa saboda haka najeriya ya kamata ta fara tunanin yin tattali a lokacin da take cikin wandaƙa da kuɗi. in ba jama'a ba su manta ba za su tuna cewa shugaban ƙasa Obasanjo shine ya kawo wani salo na aje kuɗi wato wanda muke kira excess crude account aka sa kuɗi a ciki kuma aka fara irin kuɗinmu nan na ajiya na ƙasa wato foreign reserve aka tara shi kusan na akwai lokacin da kuɗinmu na ajiya ya kai kusan dala biliyan sittin kusan da bakwai to bayan wannan abu ya faru gwamnoni da kuma sabbin shugabannin kasa da muka samu kamar lokacin marigayi umar ah, musa yaraduwa da kuma shi tsohon shugaban kasa goodluck jonathan aka yi ta rabe-raben kuɗin nan ana kashewa kamar gobe ba za ta zo ba yau sai gashi farashin man da da ana sai da gangan mai naira dala ɗari da goma yau gangan mai guda ɗaya takan ba ta wuce dala hamsin da biyar kaga idan kuɗin shiga da kuke samu ya ragu kuma kuka ci gaba da kashe kuɗin da kuke kamar yadda kuka saba dole ku samu kasa ta samu matsala ko da ɗan adam ne ana biyan ka albashin dubu ɗari kana kashe dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu kaga za ka ta cin bashi kenan kila za ka kai wani karnin da ba wanda zai iya ma baka bashin to abin da ya samu najeriya kenan shi yasa dole kuɗin mu darajar naira ta yi ƙasa Wato uh, gyara yana da wuya kuma yana da sauki Na farko dai tukun farashin mai a yanzu maganar da ake ba ma ganin zai iya tashi ya koma misali dala saba'in ko tamanin in aka yi wasa ma farashin man nan yana iya komawa ƙasa da dala hamsin da biyar ɗin da ake sayarwa watakila in an ci sa'a nan da wata shida masu zuwa farashin mai ya tsaya a dala arba'in amma zai iya kai dala talatin kaga ashe muna cikin wani halin kakani kayi to yanzu menene zai sa da farashin man nan ya ƙara faduwa shine da wato zamantakewan amerika da india da iran da aka daidaita iran in ta fara sai da manta dole man zai yi yawa a kasuwa sannan kuma in yi yawa a kasuwa farashin su zai kasa kaga najeriya kenan tana cikin wani hali zai shahi najeriya kenan zai shafi Najeriya farashin man in ya ƙara faduwa kaga kuɗin da Najeriya take samu zai iya zai iya raguwa wato inda za mu samu sauki shine Allah ya taimake mu an zaɓi gwamnatin da bata ba ta ce ba za ta rinka ma dukiyar jama'a wakaci wakata shi ba kuma tana iya kan kokarin ta ga yadda za ta yi ta kwato ma wato ƙasar Najeriya dukiyar da wasu daga cikin magabata suka handama ko suka suka wawura wannan zai iya sawa mu canza yanayin mu canza salon yadda ake tafiyar da da gwamnati ma'ana in abin da za a kashe naira ɗari ne naira ɗarin nan za a kashe ba za a ce an ɗauki naira dubu ɗaya ba a maimakon naira ɗari kamar yadda aka saba a da. To Allah shaibu ba darajar naira ta eh, ɗan ya ɗan gyaru amma ba lalai ba ne. ya koma kamar ɗari da saba'in ko ɗari da tamanin da muka saba a da. To Alayi Sha'ibu idan na fahimce ka inda muke samun kuɗin mu ya dogara ka cokan ga man fetur. Kamar wannan ziyara da shugaba Buhari ya kawo a nan ba zai yi kowane irin tasiri ba wannan bangaren kenan? A cikin ajandan ma da yake kokarin ya tattauna da shi shugaban ƙasan Amerika babu maganan sayan man fetur saboda kasan shi wanda yake da kaya a kasuwa in ya kasa na sayarwa ne ba za ka iya tursasa ma. wani mai saye dole ya zo ya saya ba abinda shi shugaban kasan amerika ya faɗa shi ne za su taimaka mana wajen yaƙi da boko haram za su taimaka mana wajen gyara takan tsaro da kuma kuɗaɗen da aka sata tun da su suna da na'urorin da za su san ina kuɗin suka shiga su ba da bayanai wuri kaza muna ganin akwai wuri kaza ka duba can ko ka duba nan wannan kuma kaga ba ƙaramin taimako ba ne. to an samo kuɗaɗen in ba sarrafa su ba ai su ma amfani za a yi da su su kare. a wato ai eh, shi yasa ne bayani na farko kaga Allah ya taimake mu shi mai girma shugaban kasa Buhari ba mai son ayi yi almazahana ba ne ko kuma a yi biji-biji da dukiyan jama'a saboda haka idan an samu naira ɗari za a yi ma mutane aiki kwatankwacin naira ɗarin ne ko mun ƙanƙantan kuɗi idan aka kashe kuɗin na yanda ya kamata a kashe za a iya samun sauki misali kaga ɗaya daga cikin aƙidan ita wannan sabon gwamnati tana tunanin za ta gyara wajen fannin noma da kuma fannin yadda za a haƙo ma'adanai idan aka samu ta ci nasara akan waɗannan ababen guda biyu za mu wayi gari ne a najeriya wata ran a manta da cewa ma mun taɓa sai da mai